mustawiya kuma ita ce tsakatsaki a cikin mata akwai tsakatsaki tsakatsakin ita ce wacce inda miji fai za ta zama tana mustawiya mustawiya kamar tsakatsaki shine mustawiya ko to ita ce wacce za ta yi haƙuri don babu miji ita botar kari jaɗin ko dai ta zama karuwa ko kuma ta kashe aure kun gane ko kuma ta rinka yin lesbianism so dama karijai suna da samun wannan matsalar in ba ta samun satisfaction a wajen mijin ba ta so ta kashe auren to sai ta nemi mace yar yin su rinka ko kuma ta rinka yi mai imani a ciki sai ta rinka yi da kanta akwai wanda suna using abubuwa objects su kai yin sex da kansu so wata sai ta rinka yin wannan karija kenan sannan ita kuma mustawiya ita ce ta na sabo ne mana to amma bayan da ta iya bata so ta yi zina so ita sai tana ganin akan ta yi zina din gara ta yi da kanta ko kuma akan ta yi zina sai ta gara ta yi da ta mace uwarta to irin wayannan farijai din sau da dama zaki ga lesbians ne sau da dama zaki ga in kuma masu yin aure ne suna ta yin aure suna canja ko kuma su yi auren idan na farko din ya iya yi da su to idan suka sake yin aure na biyu ko saki uku ne za su rinka dawa za su nace wa mijin saboda za su rinka ganin kowa bai iya sai shi kaɗai to waina na ce musu karijai mustawiya kuma ita za ta yin haƙuri da miji lokacin da same shi ba so kenan ba 100% sai don dole ko da yaushe ta same shi ba karijai din nan ba su ne nake nufin wanda kenan za ta yin sex sau goma fiye da goma a rana su ne fa karijai mustawiya kuma wanda za ta yin sau ɗaya zuwa biyar to ita tsakaita ce sau ɗaya zuwa biyar a rana tsakatsaki ce za iya aina ce kenan an yi ɗaya ma za ta yin haƙuri ita amma in an ce za yi ita sau biyar za ta yin haƙuri amma in an ce za yi goma za ta ce ta shiga uku kun gani nufi na kenan za ta iya mishi haƙuri har sau biyar ma zai iya yi ko sau goma zai iya yi in bai ba kullum kullum bane amma ita kari jaɗin nan kullum kullum za a iya yin sau goma kun gane bambancin su amma mustawiya za a yi a rana ɗaya sau goma amma wata kila za a yi sati ba sake ba kuma za ta yi haƙuri ta zauna haka ba tare ta yi zina ko wani abu ba so ita ce ake cewa mustawiya a haka to ita kuma akwai dakila ta ƙarshe ita kuma kwata-kwata sex ba ta jin komi ba ta so dakila akwai matsala a cikin sunan to dakila ita kuma ba ta ji ba ta jin sex so in ta samu ma fine in ma yayi to in ma bai yi ba to in ya matsa mata kuma za ta kashe ma auren ya matsa mata da yi amma ita ko an yi ko ba yi ba ita ba ruwanta kawai ba ta ba taba jin wai tana jin sha'awar namiji ba ruwanta to ita kuma na ce mata dakila kuma yawan ta yi in ta wuri namiji yana yawan yi za ta iya kin auren ba za ta yi hakuri ba to ita ce ita kuma dakila sai kuma